muna ƙara miƙa godiyarmu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na goma sha biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya in sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu a jiya idan ba a manta ba mun tsaya kan aya ta talatin cikin suratul zariyat عند allah تبارك وتعالى يتي قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم bayan Allah ya bamu labari game da waɗannan bakin annabi Ibrahim alaihi cikin mala'iku da suka zo har suka yi masa albishir da ɗa ilimi matarsa kuma ta nuna mamakinta game da wannan lamari shin gashi ta manyanta ta girma ta zama tsohuwa kuma ba ta haihuwa amma a mata wannan albishir da cewa za ta haifi ɗa to shi ne Allah ta'ala ya ce ƙalu ka zaliki ƙala rabbuki innahu huwal hakimul alim suka ce haka nan ubangijinki ya ce innahu lallai shi huwa alhakimu shine mai hikima al'alimu kuma masani a ayoyin da suka gabata akwai darussa masu yawa amma babu laifi mu ambaci wasu daga ciki kafin mu karanta ayoyi na gaba cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa'aujata minhum khifa قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم anan kamar yadda muka fara faɗi jiya akwai ladabi na shi wanda ya zo bako ba wanda ya tarbe shi ba a bakon shi ma akwai abubuwa na ladubba da ya kamata ya lura da su na farko ya lura da haƙƙi na cin abincin tun da ya zo bakunta kuma an kawo masa abinci to ya yi iya ƙoƙari ya gaya ci abincin ma akwai wani uzuri sai bayani abu na biyu wajabcin ya bayyana wato hanzarin na shiga wanda ya tarbi bakuntarsa in ya ji cin abincin to ya ƙoƙari ya bayyana me yasa bai ci abincin da aka bashi ba abu na uku ya kyautata lafazin da zai yi magana da shi in aka kawo masa abincin wajen nuna abincin bai dace da shi ba ko zai cutar da shi ya kyautata zaɓen lafazin da zai amfani da shi kuma jiya na buga mana misali yadda za a yi ma a harshen hauta. ko ya nuna cewa wannan abincin ai shi ba zai iya cinsa ba ko ba zai iya cin irin wannan abincin ba to kada kawai ya ce ba zan ci ba a misali da na yi mutum mai ciwon suga ne to zai iya cewa ka wannan abinci kuwa yayi kyau amma ka san Allah yakan jarrabu mutane da cututtuka daban-daban ka san masu suga ba sa cin kaza ka ganin ya zaɓi lafazi da zai faranta ma wanda ya kawo masa abincin zai faranta mishi zuciya Amma yana da dama zai iya ƙoƙarin ya gaya ya kawo mishi wanda ya dace da shi waɗannan 'yan fa'idoji na ƙarshe da na kawo imamun razi ne ya kawo su cikin tafsirin shi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ƙalula ta haf al'imamu sai yake cewa wannan ayar tana nuna cewa lallai wanda ya ji tsoron wani mutum saboda wani sababi wanda ya ji tsoron wani mutum saboda wani dalili ko wani sababi fa inna alayhi an yuzila anhu al wajibi ne akan shi wato ya gutarwa ya kawarwa wannan bawan Allah tsoron da yake tattare da shi ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه كما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما خافهم لا تخف واتو يكور مسا يبسر مشد ونن صورا تهنير أنبتا أبند ذي فانتر مشد هنكلي كما يبدأ ملائكوسك تيد النبي إبراهيم la takhaf kuma suka masa albishir suka masa albishir bayan wannan tsoron hakan nan cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa basharuhu bi gulamin alim suka yi masa albishir da wani yawo mai ilimi to nan al-imam ibn al-qayyim cikin abubuwan da ya ambata cikin littafinsa tuhfatul maudud fi ahkamil maulud a shafi na 27 cewa yana da kyau ko mustahabbi ne musulmi ya gaggauta sanya farin ciki a zuciyar dan uwansa kuma ya sanar da shi hakan yace yana daga cikin haka bisharatu man wulida lahu wa tahniyatuhu yin albishir ga wanda aka yi masa haihuwa kuma ka taya shi munna wannan da yana daga cikin abubuwan da mustahabbi ne a addini Balma yin albishir a ma'ana ne faɗi ana so idan wani abu ya faru yi wa dan uwanka albishir na abin da ya shafi duniya ko kuma lahira hakan nan cikin darussan da muke samu a cikin waɗannan ayoyi inda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa qalat ajuzun aqimun nan akwai kyautata wato ladabi kyautata me ladabi na ita wannan matar matar annabi Ibrahim alayhi salam ita Sara ta kyautata ladabi wajen magana sai ta takaitu kan wato abin ake bukata abinda ake bukata na magana saboda a maganar za ku ga cewa ta shafe a mubtada na maganar kawai sai ta ce ajuzun aqim ba ta ce ana ajuzun ba ba ta ce ni tsohuwa ba ce kuma wacce bakarariya sai ta shafe mubtada din tace ajuzun aqim tsohuwa bakarariya kuma sai ta takaitu akan ambatan abinda yake ya zamto sababi na rashin haihuwar tata bata ambaci wani abu ba anan sai ta ambaci abinda ya zamto sababin da ya hana ta haihuwa din amma a cikin suratu hud da za ku tuna ta ambaci sababin da ya hana mijinta haihuwa sai ta bayyana ƙarara ta ce mijinta tsoho ne wannan fa'idar al'imam ibn al-qayyim ya kawo ta cikin littafin الرسالة التبوكية وزاد المهاجر إلى ربه guzirin mai hijira zuwa ga ubangijinsa hakan nan cikin darussan da muke samu a waɗannan ayu suka gabata musamman a hal'ata ka hadisu daifi ibrahim al-mukramin har zuwa ƙarshen ayoyin wannan fa'idar tana cikin littafin as ibnu taymiya ya kawo wannan fa'idar cewa annal mala'ikata ahya'un cewa lallai mala'iku rayayyu ne natiqatun qa'imatun bi anfusiha rayayyu ne kuma suna magana kuma suna tsayuwa da kawunansu ba wai wani abu bane da zaka ce irin ana hararo shi a ƙwaƙwale ko emotion ne a'a suna raye suna magana suna tsayuwa kuma da kawunansu wa annahum ya'tuna bi akhbari al-umuri al-ghaiba kuma lalle su suna zuwa da labaran al'amura da suke koye na gaibu wa annahum yaf'aluna af'alan lalle kuma su suna aikata ayyuka kharijatan an qudratil bashar ayyukan da ‘yan adam ba su da ikon aikata su su mala'iku suna aikata wasu ayyuka waɗanda ‘yan adam ba sa iya aikata su ba su da wannan ikon wani na cikin safadiyya juzi na ɗaya shafi na 193 hakan nan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ƙalu la ta haf wa basharuhu bi gulamin nan wannan ɗan da aka ambata an yi masa albishir da shi shi ne annabi ishaq ba annabi ismail ba jiya na muku wata tambaya kuma kun kyautata wajen ba da amsar annabi ishaq ake nufi a nan ba annabi ismail ba saboda wannan matar ta annabi ibrahim da ta yi mamaki take cewa ajuzun aqimun wato tsohuwa ce kuma bakarariya kamar Layu yuladu limisli kamata ba ta haihuwa fa anna liyadil ta yaya zan samu ɗa kun ga ita faɗi wannan amma annabi isma'il alayhi shi mahaifiyarsa daga surriyar annabi ibrahim ne wace ce surriyatu ita ce hajar ko kuma ɗansa annabi ismail daga gare ta ne shi ne kuma farkon ɗan annabi ibrahim alaihissalam Allah ya bayyana haka a can cikin suratu hud da Allah ya ce fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kuma wannan kissar da muke karanta a cikin suratu zariyat ita ce dai waccan kissar kun ga kenan da aka ce fa basharnaha bi ishaq ishaq ake nufi a wannan suratul zariyat wa min wara'i ishaqa yaqub haka ibn al-qayyim ya kawo wannan maganar cikin littafin ar-risalatu eh, tabukiyya ko zadul muhajir ila rabbi a shafi na 69 hakan nan cikin darussan da muke samu a waɗannan ayoyi inda wannan baiwar Allah ita sara take qala qalu kadhaliki a inda tai mamaki fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadhaliki qala rabbuki kulura da wannan qalu kadhaliki qala rabbuki a nan ana magana ne game da ita wannan tsohuwar ita wannan bakarariyar da shekaru suka cin mata ana ishara ne cewa lallai akwai kulawa ta musamman daga wajen Allah gare ta kun san akwai ar-rububiyyatul khassa akwai kuma ar-rububiyyatul amma kowa ma bawan Allah ne yayi da mumini da kafiri cikin musulman ma masu yin biyayya da masu saba wa Allah mutanen kwarai da fajirai ai duk bayan Allah ne ar-rububiyyatul amma to amma akwai kuma ar-rububiyyatul khassa shine wannan baiwa Allah da aka ambace ta qalu kadhalika qara rabbuki wannan cewa ubangijinkin nan akwai kulawa da lamarinta da girmamawa wannan ita ake kira ar-rububiyyatu al-khassa kuma Allah yakan yi amfani da irin wannan a cikin al-Qur'ani cikin sha'anin annabi Musa da Haruna annabi Haruna wanshi ko kanin shi a wani kaulin na tarihi qalu amanna bi rabbil alamin Musa wa Harun nan ar رب al-khassa ce amma ar أما al-amma alhamdulillahi rabbil alamin ko rabbil alamin wannan fa'idar da na kawo al-imam ibn usaymin ya kawo cikin tafsirin da yayi wa waɗannan surori hakan nan cikin darussan da waɗannan ayoyi suka kunsa akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innahu huwal hakimul alim a alkur'ani idan kuka lura kamar yadda na faɗa jiya galibi idan aka tashi haɗa waɗannan sunaye guda biyu na Allah alhakimu da al'alimun nan zaka samu galibi ana gabatar da al'alimu akan alhakimu ko amma anan idan kuka lura an gabatar da alhakimu akan al'alimu galibi wuraren ana gabatar da masani akan mai hikima amma anan aka gabatar da mai hikima akan masani nan malamai suka ce hikimar da ta sa aka gabatar ko tahdidan wanda ya kawo wannan fa'idar al'imam ibn Usaimin ne yake cewa a nan an gabatar da hikima ne akan ilimi saboda abubuwa guda biyu ko ta fuskoki guda biyu fuska ta farko yace ta'khirul wiladati bin nisbati li hadhihi mar'a wato jinkirta haihuwa ga wannan matar أن الله لم يؤخر ha? Allah ta'ala bai jinkirta haihuwarta ba ila an tablugha al'ajza har zuwa lokacin da za ta kai lokacin wato lokacin da ba a haihuwa al'adance na gazawa na tsufa Allah bai jinkirta wannan haihuwar ta ba illa li hikmatin sai don wata hikima sau da aka sai Allah ya gabatar da innahu huwal hakimu kafin al'alimu ya ce fuska ta biyu kaunuha waladat kasancewarta ta haihun ba da an aitatuwa ta ƙadat annaha aqim bayan ta ɗebe ƙauna ku lura da bambancin na farko Allah ya jinkirta haihuwar ta har zuwa lokacin tsufa na biyun nan kuma Allah ya haihuwar ta sai ta kasance bayan ɗebe ƙauna ta riga ta ƙudurta cewa fa bakarari ya ce ba ta haihuwa ƙunga anan hikimomi guda biyu sun hadu hikimar da ta riga ta shuɗe na kasancewarta ne bakarariya tun a baya tun tana matashiyarta lokacin haihuwa ba ta haihu ba sa'annan bakarariya bayan mata bar wannan mataki na mu samartaka ko kuma lokacin da take da ƙuruciya nan malam ibnu wasanni ce saboda waɗannan fuskoki guda biyu uddimat mulhakimi ala alim aka gabatar da sunan alhakimu akan sunan alalimu an fahimci wannan wajahi guda biyu wajahi na farko cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala bai jinkirta haihuwarta ba har zuwa kasancewarta ta tsufa sai don wata hikima sau da haka sai aka gabatar da lafazin alhakim ko sunan alhakim abu na biyu kasancewarta ta riga ta ɗebe ƙauna tana ganin ita bakarariya ce ba ta ba ta cikin masu haihuwa sai Allah kuma ya ba ta haihuwar wannan saboda akwai hikima a ciki In ga hikimomi guda biyu sun haɗu sai aka gabatar da sunan alhakimu akan sunan al'alimu Allah ya saka masa da alkhairi ya ji kanshi da wannan fa'ida da ya kawo mana cikin fa'idojin da muke samu a ƙarƙashin ayoyin nan musamman قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم wato tabbatar da siffar hikima da siffar ilimi ga Allah kun san Allah yana da sunaye kyawawa kuma duk wani sunan Allah yana kunshe da siffa nan kuma ga shi an kawo alhakimu an ka alalimu kun gani kenan yana daga cikin siffofin Allah hikima yana daga cikin siffofin Allah ilimi waɗanda hikima da ilimi ɗin nan su ne fa tushen halitta da kuma yin umarni su ne ne tushen halitta da kuma tushen umarni ibn al-qayyim yake cewa cikin ar-risalatu tabukiyya ko zadul muhajiri ila rabbihi yake cewa wannan ayar ta kunshi tabbatar da siffar hikima da ilimi allazaini huma masdarul khalqi wal amr wadanda sune tushen halitta da umarni fa jami'u ma khalaqahu subhanahu yace duk abinda Allah ya halitta sadirun an ilmihi wa hikmatihi ya zo ne daga ilimin Allah da kuma hikimar Allah yace wa kazalika amruhu wa shar'uhu hakan nan umarnin Allah da shari'ar Allah masdaruhu an ilmihi wa hikmatihi tushen shi daga ilimin Allah ne da hikimar Allah yace wal ilmu wal hikmatu kuma ilimi da hikima mutadamminan li jami'i sifatil kamal ilimi da hikima suna kunshe da gabaki ɗaya siffofi na cika waɗannan sunaye guda biyu waɗanda suka kunshi siffofi gabaki ɗayansu na cika ya ce ilmu shi ilimi ya tabammanul hayata yana kunshe da rayuwa walawazima kamaliha kuma yana kunshe da duk wani abin da yake kunshe da cikar rayuwar min alqayyumiyyati wal qudrati wal baqa na tsayuwa da iko da kuma wanzuwa was-sam'i wal basari da ji da gani wa sifati da sauran siffofi allati yastalzimuha al-ilmu at-tam siffofin da cikakken ilimi yana su. yace wal hikmatu ita kuma hikima ta tabammanu kamalar irada ita hikima tana kunshe da cikar iko minan al na daga adalci warrahma da rahma wal ihsan da kyautatawa wal judi shi ma kyautatawa wal birri wa wad'i al ashiya'i fi mawadi'iha da kuma sanya duk wasu abubuwa a wuraren da ya dace da su ala ahsani wujuhiha ta mafi kyawun fuskoki wata tabammanu irsalar rusul kuma ita hikima ta kunshi aiko manzanni wa isbatar sawabi wal iqab da kuma tabbatar da sakamako da ukuba kullu hadha ibn al-qayyim yace duk waɗannan al'amuran da ya ambato su yu'lamu ana samnin ne minismihil hakimi daga sunan Allah alhakim da ya zo a wannan ayar inna huwal hakimu yace duk waɗannan abubuwan da suka gabata ana sanin ne daga me minismil hakimi daga sunan Allah alhakim kama hiya kamar yadda wannan ita ce hanyar alƙur'ani في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة وجن كف هجة أكن ودنن أبا بني ما سجرما بصفة الحكمة بصفة هكمة والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا لكم إنكاري قاوان ديكي raya cewa Allah ya halicci mutane ne ko ya halicci halittu ne kawai sudan a banza wa batilan da barna fahina irin sifatu hikmatihi siffar hikimar Allah ta ash-shar'a wal qadara ta ƙunshi wato shari'a da kuma ƙaddara was-sawaba da sakamako na alkhairi wal 'iqaba da kuma uquba wannan fa'ida tana da tsayi amma idan muka lura da ita kwarai hakan abin yake kuma kamar da na faɗa ibn al-qayyim ne kawo cikin littafin ar-risalatu ko zadul muhajiri ila rabbih a shafi na 69 bari mu kawo fa'ida ta ƙarshe mu tsaya domin mu shiga ayoyin da suke gaba wannan fa'idar ma da zan kawo ibn al-qayyim ne ka a littafin da ya gabata amma a shafi na saba'in yake cewa innahu huwa al-hakimul alim dinnan yace ikhtaffat hadhihi alqissatu bi dhikri hadain alismain yace wannan kissar ta keɓantu da ambaton waɗannan sunaye guda biyu saboda ne yace liqtida'iha lahuma saboda kissar ta kunshi waɗannan sunaye guda biyu hikima da kuma me alhakimu da kuma al'alimu yace kistar ta kunshi wannan lita'ajjubin nufusi saboda rayuka mutane suna mamaki min tawalludi mauludin baina abawaini wato a samu haihuwar wani ɗa daga iyaye guda biyu la yuladu limislihi ma'adatan a al'adance ba sa samun haihuwa wannan mutane guda biyu na farko kun ga ita wannan baiwa Allah tsara ta girma tsohuwa ce shekarunta sun tafi ana cewa wajen casa'in da wani abu ko na biyu kuma ita bakarariya ce dama a tsince sun ma tana matakiyar ba ta haihuwa abu na uku mijinta annabi ibrahim ya kai munzali na ba na ko munzalin da idan mutum ya kai a al'adance baya haihuwa Shekarunki sun tafi ya tsufa kuma ita ma ta yi nuni ga haka cikin suratu hud go cewa wannan mijin nata tsoho ne to ita wannan kissar an ambaci waɗannan sunayen Allah guda biyu alhakimu da al'alimu saboda sun kunshi waɗannan ma'anoni to shi ne ibn al ya koro maka yadda za ka fahimci ma'anonin cewa ga mutane guda biyu mutane suna mamakin a ce irin wayannan mutanen sun samu haihuwa su bi wanda al'adance ba sa haihuwa wa khafa'il ilmi bi sababi hadha iladi da kuma boyuwar ilimi saboda sababin wannan haihuwar wa kaunil hikma اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة da kuma kasancewar hikimar ta kunshi gudanar haihuwar nan an samu haihuwar duk da cewa al'adance ba a samu kaga kinsar ta cancanci a rufe ta da sunan alhakimu da al'alimu فذكر في الآية ibn al-qayyim yace sai Allah ya ambata a cikin ayar ismal ilmi suna na ilimi wal hikma da hikima al mutadammina li ilmihi wanda ya kunshi sanin Allah subhanahu bi sababi hada al khalqi wa ghayati ilmin Allah na sanin sababin da ya halicci wannan dan da kuma manufar da ake nema daga wannan dan wa hikmatihi da kuma hikimarsa في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة da kuma sanya shi a wurin da ya dace ba tare da wato samun wata tawaya daga wajen tawayar hikimar da ko samun tawayar hikima a wurin da aka sanya hikimar ba ko aka sanya wannan halittar ba in kun lura an yi albishir dawa ga annabi ibrahim salam ko kuma albishir ɗin wa aka masa yaro yaro ne ne yaro alim mai ilimi yaro mai ilimi ga manufar mai ne mai ilimi waɗannan suna daga cikin wasu fa'idodi da ayoyin da muka karanta a baya suka ƙunsa sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين الله تعالى يتيه قال فما خطبكم أيها المرسلون النبي إبراهيم عليه السلام يتيد ملائكنا تومي يكيتفدكم يا قوة من ذني قال فما خطبكم أيها المرسلون يتيتومي يكيتفدكم يا قوة من ذني بعد تلقي بشارتهم له بالولد bayan ya karbi albishir da suka masa nada sai ce fa mashanu alkhatir alladhi arsalakum Allah min ajlihi wannan al'amari ne mai hadari wanda Allah ya aiko ku da shi al-imam at-tahir ibn ashur yake cewa qad alima ibrahim haqiqa annabi ibrahim ya sani anna nuzul al-mala'ikati bi tilka as-sura cewa lallai saukowar mala'iku da wannan surar la yakunu li mujarradi bisharatihi bibnin yuladu lahu wa zauji, shi ya san cewa saukowar waɗannan mala'iku da wannan surar da ya gansu ba wai domin kawai su masa albishir cewa matar shi za ta haifa mishi ɗa ba, ya san ba wannan sababin bane kawai iz kanatil bisharatu tahsulu lahu bil wahyi saboda ai a yi masa albishir ɗin da zai haifi ɗa za ta iya kasancewa da wahayi za a aiko mala'ika ya zo ya faɗa masa mala'ika jibril alaihissalam amma tun da ya ga an aiko waɗannan mala'ikun kuma su zo da wannan siffar ya san akwai wani abu da yake tafe da su fakana min ilmin nubuwati yana daga cikin ilimi na annabta أن إرسال الملائكة إلى الأرض بتلك الصورة يوى للي أيكو ملائكو دئر ونن سورة زوى كسا زوى كسا لا يكون إلا لخصب بزي يتبقى كسا شيوى بس يدومون ونبب اللمريد زي فاو كما يدى الله تعالى يتي ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين wannan maganar al-imam al-tahir ibn ashur kenan cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir a juz'i na shida shafi na da bakwai fama khatubukum ayyuhan al-mursalun yace to me yake tafa da ku ya ku waɗannan manzanni wannan sha'ani ne mai hadari Allah ya aiko ku da shi ƙalu inna ursilna ila ƙaunin mujrimin suka ce lalle mu an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane masu manyan laifuka masu manya-manyan laifuka ai inna arsalana Allah ila qaumin na fasidin kamar suna cewa ne lalle mu Allah ya aiko mu zuwa ga wasu mutane kafirai kuma masu barna wa hum qaum lutin salam sune mutanen annabi lut alaihi salam kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu al-a'raf walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum latatuna ar-rijala شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله تعالى يتي ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين wato kuma ludu ko ka ba su labarin annabu ludu lokacin da yake wa mutanensa a ta'tunan fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin yanzu ku rika aikata mummunan aikin da babu wani mahaluki a duniya da ya taba aikata irinsa gabaninku yanzu ku a rika aikata irin waɗannan ayyuka innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni nisa laifin su kenan dama ko suna zakkewa mata suna barin suna zakkewa maza suna barin mata ke bal antum qaumun musrifun lallai ku mutane ne ku mutane ne musrifuna masu barna masu ƙetare iyaka to amsarsu ba ba su amsa mishi da komai ba suka ce akhrijuhum min qaryatikum to ku fitar da su daga wannan alƙaryar taku innahum unasun tafaharun su mutane ne da suke nuna cewa su ne kawai masu tsarki su ne mutanen kwarai kamar yadda haka yake faruwa yanzu duk wanda ya ce a daina luwaɗi a daina kaza ƙasashen yammacin duniya sai su sa a sa mai takunkumi abin ya ɗan ragu ne saboda waɗanda suke mulki a ƙasar amurka yanzu shi wannan mai eh, rashin hankalin nan shi bai yadda da wannan ba su fatinsu ba suka yada wannan ba amma ya fatin wato 'yan demokrafiyun demokrat su dama su suka fi tallata wannan ƙazantar fatin su obama da su joe biden da su hillary clinton su suke yada dama auren jinsi in kullu ra'ayi wannan yana zuwa ba ga abin ya lafa ba ai yana zuwa ya yanke kudin da ake bayarwa wa kasashe Hamunan kasar an taimaka mana tallan auren jinsi da luwaɗi in ba ku manta ba yana daga cikin abubuwan da nake girmama wasu wanda ba musulmi ba a ƙasan nan amma ina jinjina musu a wannan lokaci a lokacin jonathan an mana tallan tallan auren jinsi da luwaɗi amma ya yadda akwai lokacin shugaban majalisar dattawa david mark kun ga ba musulmi bane amma a lokacin ya kiyarda a lokacin shugaban majalisa ta tarayya shine tambol in ba ku manta ba lokacin suka yi tofin alatsi ne wa abin suka kiyarda an zo za a ba da wasu kudade za a ba najeriya za a mata kaza aka yi mata a tarbibu wa tarhibu aka kwadaitar da ita ta wani bangare wani bangaren aka tsoratar da ita amma duk da haka suka kekashe suka ce ba su yadda ba aure ana yi ne tsakanin namiji da mace a lokacin sarauniya ingila da ta mutu ita ma ta yi tofin alaƙi ne wa abin ta yadda ta ce ai wannan ba aure sai tsakanin namiji da mace kuma wannan ita ce ɗabi'a ta ɗan adam in kaki amma in kaki a lokacin sai su sa ma takunkumi sai a kirkiri sharri a jefo ma a ƙasarka sai a kirkiran ma wani ta'addanci a ta san zuba kuɗi kuma ya take 'yan ta'adda ne alhali saboda ka yadda ne da wannan to abin yana da tarihi in kun lura nan ma mutanen annabi lutu ai da ya hane su mene an mecece amsar su akhrijuhum min ku fitar da su daga wannan alƙaryar taku انهم اناس يتطهرون الله يتف انجيناه واهله مكثره دشي دشي ديالين شي دكاي ايماني دشي الا امراته كانت من الغابرين بندما تشي يتتارجي تكين عذابا وامطرنا عليهم مطرا الا يمسوا روى روانا عذابا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين كالوراء كجني yadda ƙarshen mujirmai ya kasance masu kafirce wa Allah to nan ma sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari su mala'ikun nan da suka zo wajen annabi Ibrahim suka ce da shi inna ursilna ila qaumin mujrimin lallai mu an aika mune zuwa ga wasu mutane wato mujirmai ko masu manya-manyan laifuka الله يتي ce linursila ka karanta لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا, فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الله تعالى يتي لنرسل عليهم حجارة من طين to mala'ikun nan suke bayyana wa annabi ibrahim alaihissalam an aiko su ne zuwa ga waɗannan mutanen masu aikata manya-manyan laifuffuka linursila alaihim hijaratan min tin don mu zuba musu ƙonannun duwatsu na taɓon wuta ƙonannun duwatsu na taɓo na wuta أي لنمطر عليهم من السماء حجارة أصلها من طين don mu zuba musu ƙonannun duwatsu wanda asalinsu daga ne daga taɓo ne fanarjumahum sai mu jefe su da waɗannan duwatsun kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul ya ce inna munziluna ala ahli hadhihi ƙaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yaftuqun inda Allah tabaraka wata'ala ya yi musu ruwan duwatsu ƙonannun duwatsu domin azabtar da su sakamakon wannan mummunan aiki ko mummunan laifi da suke aikatawa Allah ya ce mutawwamatan inda rabbika lil musrifin wato waɗanda aka yi wa alama daga ruwan ubangijinka saboda maɓarnata musawwamatan inda rabbika ai hijaratan mu'allamatan inda Allah wato duwatsu ne waɗanda aka yi wa alama daga kojan ubangijinka قد أعدت لأولئك القوم الذين تعدوا حدود الله دوا سوني دا أكتا نديسو سبو دا وأنم متاني دا سكا كيتري دوكوكين الله سكا كيتري إياكر الله الله تكين سورة هود أياتي فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد قاتوا مسومة عند ربك أي معلمة عند ربك الإمام القرطبي في كن تفسير yake cewa مسومة إن أي معلمة ƙila kanat mukhaffatan bi sawadin wa bayadin ati arga an tanade su wato ɓangaren duwatsun gefe fari gefe kuma baƙi bi sawadin wa bayadin yace wa qila bi sawadin wa humratin da baki da ja wa qila musawwamatan ay ma'rufatan bi annaha hijaratu al'azab qurtubi yace wasu malamai sun ce ma'anar musawwamatan dinnan ay ma'rufatan sananniya ce bi annaha hijaratul azab cewa duwatsu ne na azaba waƙila wasu malaman kuma suka ce ala kulli hajarin ismu man yahliku bihi akan kowanne dutse an rubuta sunan wanda zai halaka sakamakon wannan dutsen waƙila kuma suka ce alaiha amsalul khawatin wato akanta akwai kamar zobe imamul qurtubi ya kawo wannan kuma cikin malaman da suka tafi cewa ma'anar kowanne dutse akwai sunan wanda za a jefe shi da wannan dutsen wannan shine ra'ayin al-imam ibn kathir da al-imam sa'di da al-imam ibn usaymin cikin magabata na kwarai ma wannan shine ra'ayin ar ibn atiya cikin tafsirin shi cewa yake yi ayar za ta iya ɗaukar ma'anar cewa annaha bi jumlatiha ma'lumatun inda rabbika cewa duwatsun gabaki ɗayansu a tattaransu su sanannu ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala sanannu ne a wurin Allah أي معلمة له لا أن كل واحد منها له علامة خاصة به ba cewa kowanne yana da alama keɓantacciya da ita da aka keɓance shi da ita ba in kun dai lura abubuwa ne da malamai suke ƙoƙarin dai fahimtar ma'anonin bisa abin da Allah hore musu ya hore musu na gano ma'anonin alkur'ani musawwamatan inda rabbika lil musrifin wato waɗanda aka yi wa alama daga wurin ubangijinka saboda maɓarnata Allah ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin sai muka tseratar da duk wanda ya kasance a cikinta daga muminai a cikinta me ake nufi a cikinta nan a cikin wannan alƙaryar ai falamma aradna ihlaka qaumi lutin lokacin da muka yi nufin halakar da mutanen annabi lutu akhrajna man kana fi baladihim sai muka fitar daga wannan garin nasu wanda yake cikin garin nasu minal mu'minina cikin mu'minai game da Allah ya faɗa cikin suratul hijri illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in sai dai wato iyalan annabi lutu lallai mu masu tseratar da su ne ga baki ɗaya illan ra'atahu banda matashi sai dai matashi kawai qaddarna innaha laminal ghabirin ita tana cikin al ko mun ambaci me ake nufi da alghabirin wato waɗanda suka rage cikin azaba ita ambata cikin azaba hakan nan Allah yace fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun wato ka tafi tare da iyalanka a wani yanki na dare wattabi' adbarahum ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون inganan kamar kuna ganin su da Allah tabaraka wa ya hukunta zai halakar da waɗanda suka kafurce, ya umarce annabi Lut da ta fita daga wannan gari gari ne na kazanta da wannan ne wasu malamai za ga suna kwadaitar da waɗanda suke zama a wasu wurare wasu garuruwa ko wasu jihohi a ƙasashen turai cewa zama a wajen bala'i ne domin a waccan shekarar akwai wasu dokoki da aka fitar ni na karanta dokoki ranar da aka fitar da dokar na ganta mai tsayi a scotland da france da wasu garu ƙasashe na halatta auren jinsi ba wai ma halattawa ba idan yaro yana ɗan shekara hudu to yana da dama ya canza jinsin shi kai kawai abin da ake so daga wurinka baba idan ka ga ɗanka ya karkata yana so ya canza jinsi shine ka taimake shi ka karfafe shi in ka ce za ka hana shi cikin dokar ukubar in ka matsa miki to za a iya kai ka gidan kurkuku kaga innahum unasun nan ya tafaharun da nake faɗi mana ɗazu za a je a tsare ka kai kawai idan ka ga ka yana so ya zama ya mace to ka taimake shi wai da isiyo mai da kaya na mata kuma ka nuna mai abin da yake ai ya zaɓa ne shi ya zaɓa yana da yanki haka ake wannan dokar a wannan lokacin ne france ta ga cewa wai zina ta yi yawa na faɗa ranar na anan na zina ta yi yawa an ga yara daga shekara sha biyu zuwa sha hudu suna ta ɗaukan ciki a ƙasar france lokacin mulkin ba wannan emmanuel din ba ne shi ita wannan magana da zan faɗa a lokacin sarkozy da aka ga yara suna ta yawa a suna ta ɗaukan ciki daga shekara sha biyu zuwa sha hudu suka zauna a majalisa sai aka ce menene mecece mafita maimakon a haramta zina sai suka ce mafitar shi ne a sake zuba kuɗi ya zamto maganin hana ɗaukan ciki da allurori su zamto free kyauta mafitar fa kenan kun san me yasa saboda da yawa cikinsu ba zan ma iyayensu ba da yawa masu jagorantar kasashen ba zan waye iyayensu ba domin a turai akwai wasu Firij da ake ajiyewa a kan hanya yanzu wasu ƙasashe idan mace ta haifi ɗa in ba ta son kacce yadda shi a bola to ta zo suna kiransa a sanadi ƙuddafiya kawai ki zo ki buɗe wannan box ɗin sai sanya yaron a ciki su za zo su ɗauki ɗan su suke zuwa su ajiye su a gidaje na kulawa ta musamman sai a wanke musu kwakwale su zo su zama ministoci su zama 'yan majalisa in su kondaliza rice in can su suzan rice su eh, waɗanda za ku ji an ce ana cutar da falasina sai an zo security council a za su daga hannu sai ba su yadda a ɗau mataki a kan isra'ila duk irinsu ne fa ku koma ku rika karanta tarihin irin wayannan mutanen wallahi irinsu ne to wanda aka tsince shi a kan titi aka je aka mai tarbiyya ba ta addini ba ta tarbiyya kawai ta kada ma ya tausaya wani kawai ya girmama duniya da kuɗi da dukiya kana tsammanin tausayi a tattare da shi ai ba wani tausayi da zai to haka suke kuma haka suke so duniya ta koma shi za wani babban malamin hadisi eh, shekaru abdulaziz a ah, al-tarifi yake cewa wato halitta bata taba juyewa ba a tarihin dan adam banda lokuta guda biyu yace lokacin annabi ludu da kuma wannan zamanin namu kuma haka ne na zamanin mu yafi ma kazanta saboda su can juya jinsi suke yi ba a luwaɗi ne ake yi kun ga kazanta ce to na yanzu ya fi ƙazanta namijin na yanzu fa za ka samu ga miji ga namiji da namiji ko kuma a ce mutum ya canja jinsinsa yana namiji ne shi ya rikida ya koma mace ko mace ta rikida ta koma namiji kaga ya fi nasu ma ƙazanta abin mamaki a lokacin na ganin lokacin dakta an ba na manta ba lokacin Joe Biden ne ko kawai wani wani minista ya zo zai zai yi jawabi da yana fara jawabi sai ya ce to ina gabatar muku da matata sai ga wani garkame man namiji a bayan shi har yanzu ina da hoton saboda kar lokacin da suka yi hirar yana press conference ne zai sai ga shi zai fara jawabi sai ya ce yana farin cikin gabatar da matashi ga wani kuma garkame man namiji a bayan shi wai matashi kenan kaga mutum ya je Iyafot, ana layi an ɗauko faso za a buga da kai da waye waye ni da matata ne ana kallon kuwa matar namiji ne kaga nan aina na zamanin nan namu ya fi ma sama da na ne da na lokacin annabi Lo. to saboda nan na ka misali ne wasu malamai da suke ƙarfafa wasu da suke zauna a wasu irin kasashen nan sanda Allah zai fushi da su za su yi mamaki su yi kokari su bar wannan wuri ko cin naman alade da sauransu ne akwai wani abokina ɗan ƙasar iraki ne da kuma wani ɗan ƙasar siriya to wannan rigingimin ɗan ƙasar siriyan sai ya tafi wata ƙasa sweden sweden an je 'ya'yan shi ne sun yi wani abu sai da ke su a sun je nama inda ana cin namun alade ko ina sai suka nuna ba sa ci nan da nan sai aka tura mai sammaki ya zo menene na nashi dokar kasan nan yara suna da fa ikon su ci abin da suke so suna nan ci namun alade me yasa zai hana su daga yau idan ya sake tofa dokar shine zai iya samun kanshi a gidan kurkuku daga nan ya ce yana cikin wani mawuyacin hali ga ana yaƙi a ƙasarsu ga bala'in da ya zo ya fuskanta za a canja masa ƴaƴanki da doka da ƙarfi Allah Allah yake ga ya bar wannan wuri to ga shi da eh, izinin Allah Allah ya kawo musu sauƙi ƙasar ta ta samu eh, zaman lafiya gurgudan hali to haka wani ana hararo ana maganar da kasashen turawa wani yana daukan kamar aljanna ce wallahi kawai farfaganda ne akwai ɗayan ɓangaren idan aka nuna maka na ƙazanta na saba wa Allah ba za ka so ba akwai kuma talaucin talaucin na fitar hankali amma ba a nuna mana haka saboda a yaƙi kwakwalenmu ya kamata mu lura da irin wayannan abubuwan a shi lokacinmu ya yi na faɗa muku wani ina jin ba kano ne labarin ma ya yaɗu shi ma amurka ne sun yi samu saɓani da ɗan shi a kan wajen kawai sai suna samun saɓani sai ɗan ya kira mai jami'an tsaro kuma haka ne a can ɗin ko jami'an tsaron za su zo su ba shi kariya da ya ga haka ba haushe ne ba kano ya gaba ya 'ya'yansu za su salwanta ya shirya ya kimsa ya taho da yaran kamar hutu ana sakkowa filin jirgin najeriya da aka sauka sai ya dalla ma yaron nan sai yaron ya tsere don tunda akwai immigration masu sai sauri ya je ya fada musu yana zuwa da ya samu jami'in tsaro na najeriya ya fada mai sai shi ma ya kara mishi kuma ya hikima domin idan ya bar irin wannan ƴaƴan a wurin sai su zo su zamto ma ba ƴaƴan shi ba a ba kwanakin nan ga wani da ba cikin wani wanda yayi jagoranci yayi gwamna a ƙasar nan amma dan shi yana nuna shi ya fi karfin addini kuma kun ji ya kwabi dan kun ji ya kwabi ya kwabe shi ko kun ji wata magana akai ai bai isa ba ai shi ɗan ya san me ya taka an riga an wanke mai kwakwalwa idan baban ya ce zai matsa tun da su sun fahimci alkiblarsu su dai su tafi kasashen turai ba makka ba madina ba kudin su tafi ba su je su ɓoye a can shakatawa su je su yi a can karatu a can in abu ne na kan gado na tunani ya kamata a ce wannan yaron ya yi magana ya taso a najeriya arewacin najeriya a gida na musulunci ya zo ya ce kwakwalwar shi ta fi karfin addini kuma gidansa sa ido ko magana baka ji an yi ba na baban ko mahaifiyar ko dangin saboda shi yaron ya san me ya taka Allah ya tsare mu da irin wayannan abubuwa ba muna tukan su bane amma mu daina ruduwa da cewa kamar aljannar duniya ce a kasashen su hasali ma wajen sabawa Allah an fi ma saba wa Allah a wurin duk da akwai yanki na ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam amma akwai saba wa Allah da take dokokin Allah ta baraka wa ta'ala abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran mu Allah ya taimake mu da taimakonsa ya rufa mana asiri da rufin asirin shi ya Allah ka azurta mu arziki na halal ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah marasa lafiyan mu ka hore musu lafiya mai dorewa ya Allah ka hore musu lafiya mai dorewa ka sanya rashin lafiya ya zamto kafara ne gare su da kuma ya mizanin su waɗanda suke da lafiyar ya Allah ka ba su ikon gode maka ya Allah ka sanya alqur'ani ya cece mu ranar gobe kiyama ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja akan mu ba ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamto dalilin tsarkakar zukatanmu ya Allah ka sanya alkur'ani ya zamto dalilin kyautatar halayenmu ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ka shirya mana shugabanninmu ta azurta su da mashawarta na kwarai ya Allah ka wanzar da zaman lafiya a yankunan Zamfara da Sokoto da Niger da sauran majiyohin Najeriya ga baki daya ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Plateau lafiya cikin biranenmu da ƙauyukanmu duk mai nufin jihar da alkhairi ka taimake shi mai nufinta da sharri ya Allah ka maida mishi sharrin shi kan shi ya Allah ka yi wa 'ya'yan mu albarka ka yi wa iyalan mu albarka ka yi wa iyayen mu albarka ya Allah ka yi wa malaman mu albarka ya Allah ka saka musu da alkhairi ka kare su da imani ka ja kwanakin su ka hana iyalan su lalacewa mu ma ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da da mu da iyalan mu da al'umman mu gabaki daya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم